الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الدائمان على خير خلق الله كلهم من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعض أن يذا السلامي كان إن دينك المرغو jingare albarkantoora manti haykul se kala liilai kalimati lhaq irkoy wona sannu mu jugu car fongandinda i fo semo irgi car fongandinda dugi dugite irse sababu kanganan irma hallasi gafun irkoyo wona gurtugaga ay garan foda alisilama taray foyaŋo alzannay zey foyaŋo kangati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da dai irkoy tala ba a yadda irga carfon gandin da ayayen kango ra wazu kan irkoy tala dinga bonno na sambuga inna da mi wazun da ginga banyai wazun da nga nirga ba irmo carfon gandin da yi za alsilamai kurana amantikal harje reno ifo se harje reno li annahu kalamullah alazim dama koy jeeradi wona sannono irma ka irma la sabu ir koy tala amir ke amir wazu nga bondo e anyai zai irma bay kan ir koy ma bor wazu dinga bon amantikala herbeerino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 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون كالآية بننتاغا أن يذا السلامين إكوي تالا نيو أنير يامر أربعة عشر كلمة سني ذا ويكين دي تاكينو إكوي مرغو نيو أنا نو إرسي إرم غني إربوان سي سني ذا ويكين دي تاكا ورا ifo nirga teda madha naf'alu biha ifo nirga teda na'am irga ne na'am ya rabbi labbaika labbaika labbaik irkoy innir jaabi innir jaabi ane irma hambur irkoy he aran bore kanyan kimandinda irkoy wa hambur irkoy fundi fo kulmu guna hankan aga jilamandi ga tutay ga koy ga gar suba fundi fo kul am guna hankan aga goy ga kan suba ga kwai gagar ya dinga da irkwai ni ya mu kun bai kan gwai hannu gana go gwai hannu kan irga gilaman di irma kwai gagar suba a sai no larabai ngane kadam kadam irga bai kan qadam amanti kali ce tamu yadin ga herno kan ni gilaman di suba am kwai gin ce mai tabbatan di irkwai gina gin suba alkiyoma irkur kurma la sabu ne wo kulane irma hambur irkoy hay kul kirgo ga taymo irma bai kan irkwai go ga bay aga anya za al hay kulkan ni goga te koy goga baga anemo musite site din kan yandirgan koy ga kan yi diryan koy ga koy mo ngane aga bane ni se banan taramo kan ne wone yammanti kala aya yanno kan gici amma mai yanno ga dai borai kan yanga lasabu silamu mu irga bai lasabu nirga bai da matkan da koy da ne almu'minu qayyisun fatin an yi za na'am kunu atqiya wote irkoy hamburkoyan warmu du korai karan dan aranda irko wani azaba game suba alqiyoma i'malu bi amrillahi warmo goida irkoy wani yamaray wantahu an nahyihi non kana aran magayiga fun meriga aran magayiga fun aga anyayda alislamai qifu inda hududihi irko wona hadday kan adan aran makai ido mata kan irkoy hadisa dirra hadisa bananta ga kan agane kan bonkoy ni kulganda inga wana hirri ane amma irkoi wana hirro inga no gata haye kan a harramandi dan ku hududullahi irkoi wana hirrai nun kane gayi wana haram no masikoy a gayi masate sari'u ila alkhairati irma kariya na yana ga kwai gwamni goyai ga wal maghfirati da irkoi wana yafa keki yango wahdaru in mir ga hun mere goyayga da irkoy wona dukuro anyayda alsilame aseno aya wo bir sambu qur'ana da kyar fassar yangora irkoy yega qur'a aya wo fassar irse sura fora din sambu tafsirul qur'ani bil qur'ani suratu sajda la ifono irkoy yega na irse koyne kangane afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa nidi suratul hashr amanne kala alfasiqun donc fasikairin akane wo suratu sajira gandi irse ane afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun yalla borkan kimandi kono mu'minino da fasikino merigay kono haliga saba irkoy dinga bonne la yastawun isi saba ane amma allazina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa boraydin kanya hambur irkoy ina da ganda irkoy wani azaba game boraydin alzanna gati i wani ye yannongo amma allazina fasaqu kakidin ulaika humul din a kaga bayrandir sene o kan amma na fasaqu boraydin kan yante yan. fama awahumun nar i wani ye yannongo amantikala danjo anyayda islamay irkoy ma indaran kulwa danji innal aqila min ar-rijali da'iman yusi ahla inna da miza kul albor kul kan wanda lakkal nigin bombay ni wana almayalai ni izai ni gorga ni talamai nigi yamarno da irkon humburai nigi yamarno ima irkoi batu ima kai irkoi wani haddaido dangamat kan irkoi na irse ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum na randin kake irse irmaham irmir bongayi gafun dangiga ir da ir wana almayalai kan danjodin inna da mizai da tondai no ga danjodin diyandi man ka mantir wana an dunya haywa kirga gazian diyandi wala sharbonyan diyande wala ga turi diyande la jahannama danjowo a bayrandir se kan wa kudu hannasu wal hijara inna da zai da tonnai no ga dangojin diyandi an yi za alsilam Allahu ta'ala yusina irkoi agir wazu fa ha hiya wasiyatullah irkoi wani wasiya kan be rajar ane a wani wasiya ne sanga matkan ausal anbiya wal awwalin matkan irkoi na annabiyan mai bumbo ya da irkoi hambur kumai da bore kan jinga bisa irse he da bor ko korantai bimaza ni ya bittaqwa da irkoy hamburyan kumay bittaqwa irkoy hambur kumay nganano bore wazunda ولقد وصانا الذي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ne. A ne, bore kanyen jin aran sedin ha inni yamar gatun tira dunkaira inni yamar ima hambur irkwai da aran bumbo irgaran yamar aran mahambur irkwai wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad fundi fo kulmo guna hankan ga gilamandi suba se dinne suba mo manti suba dimanshi nogo suba kanni ga koy ga garno an yayi al-islam tanzur ila ayn mangano irkoi ne nim gun koy mangano irkwai ne nim gun koy تلتفت إلى أي جهة تنظر في أعمالها ورام جنونغا وانا غويراكا غوغتي أي نيذا السلام وتنظر في إيمانها ورام جنونغا وانا كمان ديانورا أي نيذا السلام وتنظر في حسناتها ورام جنونغا وانا غويها نيكينغا غويتينغا غويتينغا غوغتيرا وتنظر في تقواها أم جنو كوريكا غوغا دنغا إيركوي غمرا nganda irkoy gam bor kulgin bombay goy mere kanigo gote mi gune goy kanni kanigo gote mi gune tanzuru madha indaha ifono goni se yalla ni goy hanne no goga ba yalla ni goy lalay no goga ba ni irkoy kutto ngay no goga ba wala irkoy gana ngay no goga ba tanzuru madha jama'at wa madha a'addat ifono ni margu bora mu gununga bonse ifono margu ifono bora sola ifo gati commerce kan borate kan suba aga koi ga wani beneficio gar ir koi don ifo gati kokaro kan nite ni ma tutai ga koi ni mu kudu ga koi ga gar min koi ga cebe ir koi se yawmal ardil akbar kan igo koi ga bore goye koi gi cebe ir koi se koi gi garu ir koi ga suba an iza da alsilami yawmul jaza'a wal hisab kan koi ne yawma idin tu'radun handin no iga kagaran garu irkoi ga bor kul sine uzur no goise ay sinna no, wala yakin no isa wal yakin wal yakine danga mat bor hinga du uzur fan du nyora handin zaro ne sinda uzur aran no ga kaga kai ay nyaido li kulli mar'in minhu yawma idhin sha'ani yughni bor kul ne nga misano hanadin ay nyaido al islam aran ga kaga kai konu mata kan aran ka an dunyara ay nyaido al islam aseno kan irkoy dan sanno woci aisha hayana di mamaki ana sai war alborai da wai borai borai kul go ka kai kira ko yadin ir annabiyo abairan da aisha sha ne aisha hanadin zaro misa a berin da bor ma ba bai ni bun hal nu no ni go san kafanin bun koi bor foga anya za islam ir ko min daran batu ga wasu hanadin zaro amin no gomno kan gwara anya za islam ayyuhan nas hadha dalilun qati' wone wo amantikal dalili tabbatantano ga cabirse anna anna a'malaka salihah allati ta'maluha al-yawm talqaha gadan kan kanga cabirse ni goy hannai kan ni ga goy honkuno zaro wo suba ni koy gi ku bayno ni goy la kan ni ga goy ni koy gi ku bayno faman ya'al min misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara gomni kan ni goy bade ikaynano suba ni koy koygagar meri kan ni goy bade i kainano tuba ni koy gagar aseno ir koy bayrandi suratul kafara kan ta farai gane mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha igane hay tirawo tira fodimino ha goy kainai ze fa goy kainai ze ngane ya kalama la sabu ir koy ne wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada goyo kan ni goyin de kan i goyin dunyara wallahi inga daini ga koy ga gar wo kar kibu da atidu go ga hantumdin ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kai ir koy cidin goyo ki hantum ni sedin inga daino ni koy ga gar al alislamai wala yadhlimu rabbuka ahada ir koy mo ir koy mante koyno kanga bortonya ir koy si borkuttonya an yi alislami rahmatin lahi na jataka ni gwai hannadin mu. an yi alislami irkwai wana rahama banda in ga noga te sababu kanga hingin kanga te sababu kangin wa danjo anyai da alislami anyai da alislami ni gwai hannadin kan ni goyin aga te sababu kan kangana irko arhama matoni zama aka hadisa ra kan irko idi a bayran di irse kan borkul sino kangane ga wani no ginga dan A sino zama di ka ga la sabu ni sani gagare ga ba ni moy follon ka dai alhako ka ga him ga irko da di ka ga la sabu ni sai astoni goyo kan ni gate seno kan irko yana hadisa woci A ba zarri ne irkoy diya sai walau anta ya a anan ba ni dai irkoy diya hal sauran hinza a ba hurai daga ah, isan noye tiye yeti ba ni irkoi da irkoy diya gana sai ba ai in ta ana na sai ala ragami an fi abi zarra danga da sanni kan man kanu man te borse sai ni gona ki danga ni kan labora ginni na fufu labora ba da man kan ni sai dai yadin daino wala ahada yuqaddim ala Allah yawma ghadin bi wa nasbihi wala shahadatihi suba alkiyoma kirga kai kay ir kai gina bor kulsi koy kay ir koy gina da ay wo filana izano walay wo filana izano walay wo diplôme yakinano gayse ay wo professorano gayse ay wo doctorano gayse ay wo président filana izano ay wo bonkoy ni borkul kwai koy kay irkoy ginanda woni a ñaysa alsilamen a seno irkoy diya aci fatima se ana se ya fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salini min mali ma shi'ti walakin la ugni anki min allahi shay'a ni fatima kangati irkoy diya izo ay ha ay wonara kay gammay hay kanni ba amma ma bai kan irkoyɗowo hay kunnay si hinga hansanisi a seno boraɗin kan zey ki kanda kine ima kaga konza se irkoy wona haddira mo koye usama ga kande ngano kangati hibbu rasul ibn hubbihi irkoy diya baka izo da wona baka isono ngano kaga kaga te shafa'a ana se wala irkoy ni ga kaga ne nima kaga fura ane ane ba dai fatu mano kanga ti irkoy dia izo dinga nono wone te mu kan ba pati anya da al islam imir bon ha inda kira irkoy tala amir batu amir te boryan kanga goy na goy kirga koy suba anya da al islam wala bi auladihi wal wanda izai zama irkoy ne yawma yafirru al-mar'u min akhihi suba handin zarono inna damise aga zurunga nyase aga zurunga baaba se aga zurunga wande se aga zurunga kurɲe se aga zurunga izo se ifo se likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni hey eh, hanadin borkul gonda kaŋ ga bora concerne inga boŋ se borkul sine kalinga bon anyaiza alsilame borkul inga bon naga faba borkul inga bon naga cece anyaiza alsilame hanadin zaro ni albano sin hallasara kulluha la shai. shay haye kulkir kabu kabu kabu hanagin zaro hay kunni si hanse borse nodin kala ifo illa man ittaqallaha fiha kaddai borkan hambur irkoi haye kir kabu kabu kabu ragaka almano diplomai wandai izai da ifo difo yan borkan hambur irkoy wana yarra ani biri biri mai hanno an almano dan irkoy fandara shahada da bayran kirkoy yinano ana dan irkoy fandara ana boyir ana boray bayran dinda boray na fanda wodin hinnano ga teni se korai suba al qiyama ninda irkoy wana azaba gamara zama ifo se irkoy ne alimat nafsum ma qaddamat wa akharat fundi kul zaronin aga bai ga kande hankan ga giliman ninga mu koy gagar da hanga ko da anyai za islam anyai za ibadallah inna allah ta'ala awsana fi hadhihi al-aya irkoy nir wazu aya wora bit taqwa da irkoy hamburai anir yamar da irkoy hamburai kula yega ne koy ne ifo ayegir yamar da goy anir hammurandi irma gilamandi ayir yamar da goy wa jama'a wa jamul hasanati irmu goy hannaite irmi margu margu suba alkiyomase parce que ani ittaqullaha wa hamburu irkoy ayegane wal tanzur nafsum ma qaddamat lagad donc andir hamburandinde irkoy jina irma hamburu irkoy ane koyne fundi fo kulmu guna han kanga gilamandi nga tutay kan suba se kan nga koy gagar ay da al salama goy hanna margu margu yan suba akiyomase irkoy manir yamarda wone mo hay kul se a ñeyda alislama illa li annahu amrun wallahi azam misa misano kan misa ɓeerino azam min khiyalina mata kur kurgoga misala sabunda wallahi suba alkiyoma misa aga da woni irsi hinga la sabu mata kul kirte suba alkiyoma misa a ñeyde hatta la yati ahadun fi dhalika alyawm gano borfo kul sika suba nan gama ta irkoy na ne bora gane ya laitani qaddamtu li hayati jalla da ba mata kan irkoy ya yamar danin kane wal tanzur sun ma qaddamat li yalla yalla da ba aina wodin teno aina gwai hannu gwai kai ga kaga gar yi eh, anya al islam a kagar se trotar ya amoru a hinga ye banda koyne ne wolɓoramane ya laytana nuraddu wala nukadibu be ayati rabbina jalla ɗon igir yeetino yamaryaŋorin kan irkoye te irkoye ayey ɗin irma kimandinday irsi irkoye tarandi irsi irkoye ayey tarandi wala rabbirjiuni rabbirjiuni irkoye may yeeti la'alli a'malu saliha irkoye ay yeeti ayma duugo goy hanna goyi irkoy ni yamarda an dunyanigi hingate ni manate ay ñaydo hanadin gane irkoy min yeti yeti yeetiyan sino yeti yeetiyan sino koynayi ñayda islamay amma kul damo ifono no irkoyne ane wallahi yeti ini yeetino koyne walau ruddu la adu lima nuhu an ba irkoy badayno dai wodin banda dai kan ina irkoy min ngay yeeti ngay ma goy hanna goydin wallahi baade irkoyne baden gani yetinum ye ka an rano. kalima ga ye goy mere din ga ne ki goy da alislami irko amin daran kutte bor yankanga goy hanna goy irma garu go koy meri ga anyeda alislamai hanadin zarora ha wandi yan zaro yawmu taghabun karwayan zaro an yada islamai irkoyne yawma yajma'ukum Allahu al-yawm al-jam'i dhalika yawm at-taghabun karwayan zaro din borkul mu kokari nim do hankan ni gila mandi kanga kai kayni se an yada islamai parce que lok no kayyan nonguno kan aga hamburandi aga dirga sandi a sero irkoyne yawma tarawna ha ay subal kiyomadin ha nanandi kan kangange ida nanandi zaro ma maco se aga furga bisaga gunda dai kan gunda gwaga din misa aganan am gunda fur anyaiza alsilame wa taran nasa sukara wa ma hum bi sukara nigi di boray danga am bor kanyansu amma iman su. an yanzu alsilamai misa daino misa aga bakarandi aga mama a sai no irkoi ne zari no kan zanka kwaran di yau kwarandi ya ja'alul wildanu ba zanka haitaji misa gabon kwaran kwarandi ibadallah yi za alislama ta mai ai da aran irmu guna hankan irga tutai ga gilamandi gama sangamat kan irkoy tala anir marda irmir bon la sabu an yi za an silamin bor kul din fai zarora kinora ni ka wati kan ni alwala ni kaga ni nan kani yara kan ni kaga kani mala sabu aida ni ni min bwalla sabu hun ifo naite ifo gati goy mera kaite ifo gati goy hanno kangaite mala sabu ni hina de dan agin ten singi kulla sabu amma mala sabu hon kun zaro goy mera fo naite goy lala fo naite mala sabu he ay goy hanna dai goy lala wo fo no bi singa chala da goy hanna no bi so goy lalai alhamdulillah mu kari ga continue anya da alislama da goy lalai no ni di bi so goy hanna ay wa wazu no ni sei nan kani adira kan ni kaga goro zam din kani ni sabai ni gutun wan ni sutun dama irko yadin na ce Allahu ya tawaffal an hina ha, wallati lamta mutu fi mana manamiha a ganin ta girbo ni kanni kanni din nistun kalsu bal kiyoman ya zal silama ya din ga mala sabu din ka din nan kan ya din rama la sabu han kanni ga ta imero da ilalo ni mudu ngin bon hanse min bon lasabu za a ton su banon ki ga ga lasabu nise, inda no bisa nise. se an yayi zal silamin zama irkwai ne inna Allah khabirun bima ta'malun anen ga irkwai haikulki ko ga irgo ga te inga irkwai inga ga bayaga anyai da al-islam anyai dai wa ya laha min ma'uza wani wazu berino min rabbin rahimin ga tun kwaido kan kwai bakarantano mantitila suna mir wazu amma suba seyirma sukaga du hujja seni ɗi nga bondi nga bonno ner wazu gane bor kulma guna wal tandur nafsum ma qaddamat ligad bor kulma du bor kulma gune il faut no nga to tay kanga koygagar suba an yayda al wasiyya no wazu no kan afun aladir koyni ɗo kangati irkoy bor kul sito aladiri ga to irkoy an al alsilama ibada alhadisu tawil aya din dir musana ga aga ku lakin alaina ago irga wo kan bar irga dai wazo wo kan irkoi bumbo kan nirtaka anga no irse irma la irma dan am te irse hankan irga kaninda irga tununda irga ŋwara irga handa irkoy wazo kate irse halir mu duga irkoy kubai suba alkiyoma da goy hanna goyyan kan irkoy ne wa wajadu ma amilu hadira hay kulki goy ingane ya ika gagar ingane ya dinga kan irga bay kan hay kulki goy irga koy gagar yadinga irmu kokari irmu goy hanna goy dama irkoyne wala wala yadlimu rabbuka ahada mata kir inna ciga bi seynda a ñayda alislamen a ñayda ibadallah andi zaro kam burkul gane nafsi nafsi aibon bon ay bon ay ñayday hana adin zaro irga bai kan bor yangono kan i wana irkoye hambur kuma maga ba goyi lalai kan itede ga milan ga halici boraga milango nga noya. amma ga ka irkoy mo bora jasa hawa irkoy minga wona sutura gum bora bon kanga ga ni bai goy filana kanite yakine yakine yakine bora mana ay bai irkoy ay bai irkoy ay bai irkoy irkoy mane to aina sutura ni ga an dunya kunu zaro ay ga ya fanise ba irte boryan kan na goy lala goy irin wara irkoy ga irkoi awana rahmadin amto irga anyaida ñayda arsilamin comme irwo taqdim dainite alfaga gono kanga wa kaga wazirse irga kayne wo wo mal barka dangara irma jalla allahumma ja'alna min almuttaqin wa min ahli aliman wal yaqin alladhina yuqaddimuna li ghadin اللهم يمن كتابنا ويسر حسناتنا وآت نفوسنا تقواها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 kerfongan da irkoy falyatafaddal mashkuran ma'jura